Ah, alhamdulillah yau rana ce ta alhamis wadda muke karatun littafin bulugul maram a ciki wanda insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya a cikin wani littafi mai albarka littafin bulugul maram a ah, karatun da ya gabata wancan sati mun kwana shafi na ɗari da hudu, yau za mu tashi shafi da biyar a cikin insha Allah mun kwana hadisi mai lamba 237 yau za mu tashi 238 insha Allah ta'ala kada a manta muna cikin bayani akan sallah wanda ke bayani wato game gari duk abin da ya shahi sallah wannan babu ya kumshe shiga baki daya mun yi bayani akan salatin ibrahimiyya wancan sati abin da karanta cikin tahiya cikin sallah wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda abu hurairah ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in idan ɗayan ku yayi tahiya to ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya ƙulu yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal muttafaqun alayhi kenan idan mutum ya tahiya ya kare ana son ya nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu na farko Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama wa min azabil qabr kuma ina tsarin ka daga azabar qabri wa min fitnatil mahya wal mamat kuma daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal kuma daga fitinar masihid dajjal Allah ka tsare ni ka kare ni ita azabar jahannama kowa ya riga ya santa kenan idan mutum ya yi tahiya ta ya gama ya kai karshe to ana son ya ruhe da waɗannan neman tsari guda hudu musamman tahiya ta karshe tahiya ta karshe wadda za a sallame wa cikin aka son a nemi tsarin Allah ga wannan abubuwa guda hudu fitinar jahannama azabar kabari sannan fitinar rayuwa da fitinar mutuwa dama ita shan fitinar rayuwa kowa ya san wadda take ga karaye amma ka shiga hitina kun ga daga cikin hisan da mutum ka shiga akwai mutane za ka ga mutum ya shiga kungiya asiri bai iya yi gaba bai iya baya hisan rayuwa mutum ya shiga harkar boko haram ko kidnafin cikin gari an riga an san cewa ka lalace ka shiga su kuma can in ka buru su kana cikin trouble kana cikin hadari suna iya sa a to a kashe ka kaga mutum ya yi gaba bai iya yi baya aka mai wuya kenan ita kuma fitinan mutuwa ita ce mutum ya mutu babu imanin tare da shi to saboda ka mutum na neman tsarin Allah daga waɗanda tunu. in ko mutum yana raye ya nemi tsarin Allah daga fitinan masihi dajjal shi masihi dajjal wata halitta ce wadda a hitina in ta bayyana wannan masihi da shi masihi dajjal in ya bayyana wato zai zama hitina ga wasu mutane ba su da imani saboda na iya sa a ruwan sama shi na iya tada wanda ya mutu shi na iya wadata wanda ya kaso ya azurta wanda ya kaso goshi ne kaga an rubuta kafara in kana da imani shi ko wanda bai da imani sai ga an rubuta amana in kana da dukiya in baka bi shi ba sai ya shahe ta gaba ɗaya mai shi ka ba sannan in ka bi shi kuma sai ka dukiya ya baka fitina ce ga sanan kana gani to shi yasa shi fitina masihi dajjal ana neman tsarin ta ga duk wanda an raye manzo Allah ya ce eh, ina raye bayyana to na isa muku amma in ban nan raye ku ya bayyana to ku karanta farkon suratul kafi ku ta karatun qur'ani farkon suratul kafi Allah zai kare ku daga fitina ce fitina ce babba wanda zai ce shi Allah ne ya sa ayi ruwa sama ya tada wanda ya mutu kaga ai fitina ta wadda babba to saboda ka mutum na neman tsarin Allah daga waɗanda fitintunu guda hudu kamin mutum ya bar duniya yace wa fi riwayatin li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya ƙare karatun tahiyya ta ƙarshe to sai ya nemi tsarin Allah daga wayannan abubuwa guda hudu wa an abi bakr wa an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu an karɓo daga sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya ƙara masa yadda kana iya karanta hadisi ɗari baka ji ruwaya sai na abakar ba so ko cikin bukhari da musulmi in ka karanta za ka sami riwaya sai na abakar sai tsaye suna da suna da abin ga sai dai ka same shi cikin mutane. annahu qala li rasul ya ce manzo Allah su allimni du'aan ad'u bihi fi salati ya manzo Allah ka karantar da ni ka sanar da ni wata addu'a wanda dinga yin cikin sallata ya rasulullah Kala sai annabi ya ce kul ka faɗa ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira wala ya gafiru zunuba illa an tafa gafirli magafiratan min indika warhamni innaka antal gafurur rahim Addu'a da masoyi ya ba masoyi shi kenan sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya ce ya rasulullahi ka karantar da ni wata addu'a wadda zan dinga yin cikin sallata to sai annabi ya bashi wagga addu'a sai karanta Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah lalle ni na zalunci kaina saboda haka zulman kafiran kuma zalunci mai yawa wala ya gafir zunuba illa ta ba mai gafar zunubai sai kai fagafirli Allah gafarta min magafiratan min indika gafara daga wurin ka, warhamni Allah kai min rahama saboda innaka antal gafur rahim lalle Allah kai ne mai yawan gafara kuma kai ne mai yawan rahama haka wannan addu'a in ka dibe ta addu'a ta mai kanki ƙwarai da gaske wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba aboki ne masoyi ne siddiqi sayyidina abubakar radiyallahu anhu so shi dai aka ba koko al'umma aka ba duka saboda ka muna an ka ba addu'a nan baki daya ana son cikin addu'o'in da ka kai kayan ka sallame wasu na ganin da ka sallame zaka ka yi azkar ne wanda sai an sallame wasu na ganin cewa a cikin sallah ya ke cikin tahiyya mutum zai dinga yin wannan addu'a tahiyya ta ƙarshe daga cikin addu'o'in da aka yi a sa wannan ciki Allah ka ba mu ikon kiyayewa wa an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qal an karbo daga wa'il ibn hujr Allah ya ƙara masa yadda yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallata da Yusuf kuma fa kana yusallimu an yaminihi manzo Allah ya kasance ya wa dama sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimali sai annabi sallallahu alaihi hagu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah arwahu abu dawud bi sanadin sahih idan muka dibi wannan hadisi na wa'il ibn hujr Allah ya kara masa yadda yace nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ni iski annabi in zai sallamewa sallama ta farko sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in zai sallama ta hagu sallama ta biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a akwai bambanci ko babu sana kuma hadisi ne isnadi sahihi kenan ita sallamewa tana da sigogi kana cewa assalamu alaikum assalamu alaikum yayi ga tumar Islam yawa guda yayi idan mutu ya ce assalamu alaikum yayi amma dai ba shi an ka yi so ba abinda an ka yi so ne assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله sallama biyu to amma ina gaya muku abin da ya inganta sallama guda in kai tayi amma khilafus sunna abinda as-sunna shine mutum ya sallame sallama biyu akwai ma malaman da sallama uku in kai mamu ne kai sallama guda ga liman Ka kayi sallama guda ga wanda a dama kayi sallama guda ga wanda a hagu har sallama uku ke duk ya halatta saboda ka wannan ya halatta kuma su ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. assalamu alaikum wa rahmatullahi. duka ya inganta kada ka je wani masallaci ka ji liman na ya sawa barakatu ka ce a to wanga liman ya zo da bid'a shi wanga liman dan bid'a na Allah ba mu taba jin barakatu cikin sallama sallah to ka gani ga hadisi ne ya taho hadisin wa'il ibn fajr Allah ya kara masa yadda yace wa anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu an karɓo daga mughira ibn shu'ba Allah ya kara masa yadda annan nabiy sama kana yaqulu fi dubri kulli salatin maktuba annabi ya kasance yana faɗa ƙarshen kowace sallah ta farilla daga cikin azkar ɗin da annabi ka yi bayan ya sallame annabi na karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima a'tait wa la mu'ti lima manat wa la yanfa'u dhal jadd wannan addu'a tana daga cikin azkar ɗin da ake yi bayan gama bayan sallame sallah kai tsaye idan mutum ya sallame assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram duka wa'annan azkar din daga cikin su akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فذكين أذكار عند أكي باين سلميوا كما سوء أنك أذكار سوء أكي سما دعاء إبادة دعاء إبادة معنى ينا نهن yin wadda addu'a ibada ne, azkar ne wanda aka samu wanda na mai sallah ba waɗanda aka ɗaga ma hannuna ba ai in ka ji su addu'o'i na amma ba waɗanda aka ɗaga ma hannuna ba suna waɗanda aka ce bid'a na mutum ya ɗaga musu hannu in zai in zai addu'a cikin sallah ko in yi kuma sallah kun san akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala sune zaka roki bukatocinka bayan duk ka gama waɗanga azkar din na sallah na gama sallah to babu laihi daga baya ka ɗaga hannu ka roki Allah du'a'u matsala ke kila baka da lahiya kila kana cikin wani hali ko akwai abin da kake so ga Allah to wannan babu lahi malamai su ce ka daga hannu ka roki Allah ga ga du'a'u matsala amma irin waɗanda addu'o'in ba daga musu hannu Allah ya ba mu ikon gane mu to shi na ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ba wa umbuta bi cancanta sai Allah shi kaɗai yake bi da abokin tarayya lahul mulku lahul hamdu shi adda mulki kuma shi adda godiya huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko mai iko ne akan dukkan kobi Allahumma la mani alima ataita Allah ba mu iya hana abinda ka bayar wala mu'ti lima mana kuma Allah ba mu iya abinda ka hana ba mu ibada abinda ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal jadd wani mai girma girman shi bai da amfani wurinka duk girman mutum ko duk girman wata halitta ko girman wani mahaluki girman saurin Allah ba girma na ba saboda shi a azamu min kulli azimin duk wani mai girma Allah ya shi girma saboda haka wannan yana daga cikin addu'o'in da ake yi wa an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu qal an karbo daga sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara masa yadda sa'ad ibn abi waqas yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu bihinna dubura kulli salatin manzo Allah ya kasance neman tsarin Allah wato ƙarshen kowace sallah ta farilla da wa'annan kalmomin Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arudda ila azal al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azab al-qabr waɗanda suna daga cikin addu’in da annabi ta yi ƙarshen sallolin farilla kenan azkar inda ake ƙarshen sallolin farilla suna da yawa sai dai mutum ya ɗibi waɗanda yake iyawa shi saura kuma ya bar mu Allah kawai amma suna da yawa ƙwarai da gaske yadda mutum sai dai shi abinda kawai yake iyawa saura kawai shi hankuri ya basu hakan mun ga wagga addu'a maza Allah yana yin ta ya بهن دبر كل ثلاث salatin maktuba ثلاث kullu salat shi Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl ya Allah ina tsari daga kada in zama tsarin Allah daga rowa kada mu ya zan cikin ɗabi'u ne akwai rowa saboda rowa ba ɗabi'a mumini ta dama an ce ita rowa ba ta daga cikin ɗabi'a mumini mumini bai zama marowaci saboda rowa ɗabi'a ce mai muni ƙwarai da gaske na biyu ce ina roƙonka tsarin Allah daga tsoro kada mutum ya zama tsoraci koyo shi tsoro koyo shi tsoro saboda ka tsoro na daga cikin ɗabi'a da ba ɗabi'an mutane ƙwarai ta ba akwai tsoro haifu ɗabi'a akwai tsoro na ɗabi'a wanda abu ya ma girshi ce gaban ka ya faɗi hmm. to amma mutum ya zan koyo shi cikin tsoro matsoraci na duk inda aka ce za ana jihadi tsoro ko mina na tsoro a wannan ba ɗabi'a mumini ta sannan annabi ya nemi tsarin Allah daga kada a mai da shi makaskancin rayuwa mutum ya dawo komi bai iya sai an yi mai mutum ya dawo shekarun da kila ko ban daki ka sai an kai ka in kai sai an gyara ka Ba ka iya zuwa hitsari sai dai ka hitsari a gyara ma ko mina na dai sai an yi ma to shine amai shi kan makaskancin rayuwa manzo Allah neman tsarin Allah daga mai sai makaskancin rayuwa kenan kun ga mutum ya nemi tsarin Allah kada ya kai wannan rayuwar ko ba gaskiya ba wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila azal umri likai la ya'lamu ba'da ilmi shay'a Allah ya ce cikin ku akwai wanda ka mutuwa tun hina karami Shin kuma akwai wanda ya ka sai an mai da shi makaskantar sai ya kai ma abin da ya sun ma bai san shi ba so da akwai wani da da tsuwa in ya to ya sai ya ce wanga wani na memory ya riga ya shafi gaba ɗaya mata ta ma bai san wace ta ba sai ya ce wanga wace ta abubuwan da ya sani da yanzu ya dawo yana tambayar su to irin suna malaman hadisi aka ce idan mutum ya kai wannan shekarun na ikhtilafi sai ya dawo hadisin da ma yabba ɗalibai ne shi ka dawo wa hana amsa sai an haɗa mai saboda ya samu ikhtilafi ikhtilafi bi akha ƙarshen rayuwa ya kuma abinda ma ya basuwa na ilimi yanzu ya dawo shi shi koyo ne ma ga wasu to saboda akwai tsohon da in mutum ya kai shi da sai dai wanda Allah ya kawai to annabi sallallahu alaihi ya nemi tsarin Allah kada Allah ya matsaye makaskanciyar rayuwar da mutum ya riga ya kuma wani abu daban Allah ya kare sannan ya ce wa uzu duka min fitnatid duniya ina da unga tsayin Allah daga fitnar duniya fitnar duniya ko san duniya ga fitnar da a cikin tiyawa kai akwai abubuwa da dama cikin duniya da na hicin tudu daban-daban wallahi mala yau hadda abin ba fitina ba ya kuma ta tunayen su Allah ya kare mu sannan ya ce na ƙarshe wa uzu bika min azabil qabr ina roƙon tsari daga azabar kabari ita azabar kabari da ba kowa ya riga ya santa ina roƙon Allah madaukakin sarki shi muna kariya da gare ta kuma ina ganin ya kamata mu kwana eh? ya kamata mu kwana muna roƙon Allah inda muka yi kuskure cikin karatun mu Allah ka yahe muna inda muka yi daidai kuma Allah ba mu da karanta ya sami aiki da abin da muka ji ga gaci malam to Allah ya sawa da sun ka tambaya da yawa sosai kamar yadda ka bari na'am mutum na iya wasu gobe wasu eh, guda za ka dawoma abinda ma aka so tun da dai aka ruwaito su ya gwada annabi wata rana yin wasu wata rana sai bar wasu kenan kamar yadda Allah ya ce yau in kai wasu gobe sai kai wasu ko sallah azhur in kai wasu la'asar sai kai wasu subahi in kai wasu la'asar sai azhur sai kai wasu kenan kai sadi ba kana yin su tunda dai an ruwaito su ganta kaga babu halin mutum ya ce watsi da su gaba ɗaya in ma mutum ya ɗibi wasu waɗanda ya ganin shi su iya zai riƙa ta yi kuma shi kenan dai babu laifi Allahu a'lam kawai Allah ya yanzu ga da'awar ibada na'am ga ta malam da kan go su ɗabi'antu ta ƙara sallah mm. su ɗaga hannu su da addu'a shi ne inganci mm. ibada to lalle du'awar ibada su ya kamata a fara yi don su aka ji annabi na yi kuma su aka ruwaito annabi da yi sai mutum ya gama su kaf duk azkar din wanda ka san kana yi na ibada sai ka gama su sannan ka biyo da du'a'u masala kenan da gama sallah daga hannu wannan kuskure na saboda ba wannan wannan ba muhallin yin addu'a daga hannu ba daga masalla abinda aka sai ka gama waɗanda azkar gaba ɗaya ka gama su waɗanda annabi ya baka sannan ka biyo da waɗannan matsala din wanda zaka daga hannu ka in kana iya daga hannu shi yasa ma wasu malamai suka yi zahi suka ce gaba ɗaya karshen sallah ba a ga annabi na daga hannu na addu'a ba gaba ɗaya sahabai ba ga suna daga hannu ba wannan wa'annan addu'o'in na suka yi wa'anda annabi ya ba su amma suna ganin cewa bai ma kamata sallar farilla mutum ya daga mata hannu ya addu'a ba bayan ya gama addu'o inda za ka yi da ƙarshen sun ishe ka sun ishe duk abin za ka roƙa amma dai wasu malamai suka ce in ka gama su duka du'a ibada babu laihi ka daga hannu kuma ka ka roƙi Allah ka waɗanda kake buƙata daga baya eh Allahu a'lam Allah ya samu dace to amin ya Allah Allah ya samu dace wagga damuna samu Allah shi mata albarka iskan da muke fama da shi da bannar da aka yi ma roƙon Allah ta'ala ya ba mutane ikon gyarawa Allah ta'ala ka tsage mu gaba nan gaba da mana gada muke cikinta ubangiji Allah ta'ala ya kawo muna sauƙi cikinta. Salamu assalamu alaikum wa wabarakatuh sai hidda gani alama ni mai alama Isha is